Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. masauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa cutar amai da gudawa ko kwalara na ci gaba da yin kamari a birnin kwanni na jamhuriyar niger a najeriya kuma batun ci gaba da sarandar da 'yan boko haram ke yi na ci gaba da daukar hankalin kwararrun kasar har yanzu dai a najeriya bayan matsalar tsaro da 'yan kasar ke fama da ita wata kuma matsalar da 'yan kasar ke fuskanta ita ce ta tsadar kayayyakin masarufi akwai shirin na kasa da sharshin jaridun ghana amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Har yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen dubu ɗaya da ɗari biyar a Afghanistan ana ƙasar sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika yayin da jami'an gwamnati ke faɗi tashin taimaka musu su fice ta wajen gano ko shin suna buƙatar taimako don dawowa gida ko kuma sun yanke shawarar zama a can a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba. babban jami'in na diplomasiyar amurka ya ce akwai amurkawa wajen dubu shida a afghanistan zuwa ranar goma sha hudu ga watan nan na agusta da 'yan taliban suka kwace harkokin sojin kasar aka kuma fara kwasar mutane tun sannan a cewarsa an kwaso amurkawa akalla dubu hudu da dari biyar a jiragen sama ciki har da dari biyar a baya-bayan nan da yake magana a ma'aikatar ta harkokin wajen amurka bilinkin ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata mun yi ta tuntuɓa ta kai tsaye da wasu amurkawa kuma 500 tare da basu bayanai dalla-dalla na yadda za su iya isa filin jirgin sama lafiya. wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga kasar afghanistan wacce ta fada hannun taliban ya sauka kasar uganda inda aka baiwa mutanen da aka kwaso mafaka ta wucin gadi a cewar ma'aikatar harkokin wajen uganda jiya laraba ma'aikatar ta ce jirgin mai dauke da 'yan kasar ta afghanistan 51 ciki har da mata da maza da kuma yara ya sauka a filin jirgin saman intebi jiya laraba inda jakadiyar amurka a uganda natalie brown ta marabce su an kai mutanen da aka kwaso wani otal wani mai magana da yawun gwamnatin uganda ya gaya ma sashin swahili na muryar amurka cewa 'yan afghanistan din na kan hanya ne za a wuce da su wata ƙasa ana kyautata zaton wasu 'yan afghanistan din da ma ke gudu daga ƙasar tasu za su iso uganda cikin 'yan kwanaki masu zuwa jiya laraba hukumar lafiya ta duniya who ta ce bayanan da ke nuna akwai buƙatar yin rigakafin covid-19 na uku don ƙarfafa na farkon ba kamalulu ba ne a farkon wannan watan jami'an hukumar ta who sun yi kiran da a tsaida shirin yin rigakafin covid-19 na uku har sai an ɗau mataki kan rashin daidaiton rigakafi a faɗin duniya tsakanin attajiran ƙasashe da matalautan ƙasashe. a taron manema labarai da hukumar kan yi akai-akai a ta da ke birnin Geneva. An yi tambayoyi ma jami'anta kan batun tsaida shirin rigakafin na ukun. Babbar mai binciken kimiyya ta hukumar Sumya Suaminatan ta ce hukumar na ta'allaka manufofinta ne kan bayanan kimiyya da shawarar da aka yanke a taron masu bincike na baya-baya da ra'ayoyin hukumomin tantance magunguna waɗanda suka yi muwafaƙa kan cewa babu wadatattun bayanai kan bukatar yin rigakafi na uku. Gwamnatin Najeriya ta sake kare matakan da ta ɗauka kan kafar sada zumunta ta Twitter ciki har da na dakatarwa. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an yi amfani da kafar ta Twitter ba ma kawai don shirya zanga-zanga ba a baya. har ma da tara kuɗi ma masu zanga-zangar a can bayan ya ce ba daidai ba ne kafa irin ta twitter ta yi katsa london a harkokin cikin gidan wata ƙasa ministan ya yi nuni da yadda kafar ta twitter ta share saƙon shugaban najeriya bayan kuwa a baya ta bar na jagororin masu neman tayar da fituna a ƙasar da yake ansa tambaya kan mafita game da wannan matsala sai minista muhammad ya ce daga cikin matakan da za a ɗauka har da na gindaya ka'idoji ma dukkan kafafen sada zumunta ba ma twitter kaɗai ba ya ce wani abun alheri game da dambarwar ta twitter shine yanzu kafar za ta iya daidaita al'amuranta jiya laraba 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka sun ƙara matsa lamba ma shugaba joe biden kan buƙatar kwashe ɗaruruwan mutane masu alaƙa da hukumar kula da kafafen labaran ƙasa da ƙasa ta amurka usagm daga ƙasar afghanistan yayin da gwamnatin amurka ke kokarin kammala janye sojojinta zuwa wa'adin ranar 31 ga watan agusta a wata wasikar da suka tura ma shugaba biden shekaran jiya talata sanata ben Cardin da dan majalisar wakilai william ketin sun ce mutane wajen 550 waɗanda ma'aikatan hukumar ta usagm ne da iyalansu har yanzu suna faɗi tashin barin ƙasar ta afghanistan hukumar ta usagm dai wata cibiyar gwamnatin tarayyar amurka ce mai zaman kanta wadda ke kula da kafafen labarai da dama ciki har da muryar amurka da rediyo a azadi a fadin kasar china yayin da shekarar karatu za ta soma daga ranar 1 ga watan satumba dukkan ɗaliban firamare da na sakandare za su fuskanci shiga wani sabon aji na dole na koyar da ra'ayoyin shugaba shi jinping kan tsarin gurguzu mai fasalin ɗabi'ar china. To madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda cutar amai da gudawa ke ci gaba da yin kamari a birnin Kwanni. Kawo yanzu sama da mutane 130 suka kamu da wannan cuta yayin da 26 suka kwanta dama. kamar yadda mai kula da sha'anin tsabta a babbar asibitin birnin kwanne hassan haruna ya yi wa wakilin sashen hausa na murya amurka haruna mamman bako karin bayani bayan kammala taron kwamitin da ke yaƙi da annoba a birnin na kwanne jan hankali da nake yi eh, wani bi masassara mutum yana da masassara kasan bayo ba kana da masassara zahin jiki yana iya abka ga wajen hanji ya sa kai zawo ko ku zahin jiki yana iya sa kai amai to duka ba illa ba ne ka je a bincike ka a gani in ba wannan cuta ba ne wannan bai da illa amma abinda muke kira ga mutane dai da mutum ya ga zawon nan da amai ya je likita mahi kusa na ce mahi kusa tun duk likitocin da gare mu nan ƙauyukan nan suna da kayan aiki na daukan masu zawo da amai kenan ba sai an saka ga ambulance ba a ce an nemo kwanne a'a in dosai kake dosai suna yi in dibisu kake dibisu tana yi in kuma te masalata kake masalata ma suna dauka don kake nan mutane likita mahi kusa ya kamata su tahi a yi musu magani da wannan cuta to sanan jan hankalin da zan yi har yau da bisa ga tsafta tunda mun ga mutane kama lalle yanzu an tsorata ana daukan matakai amma ka a saki ka a saki a ci gaba da daukan matakan tsafta tsafta ta hannuwa musamman tunda wannan cuta ana ce mata cuta hannuwa mara tsabta kenan tsabta hannuwa duk ko menene da ka wanke hannuwanka da ruwa da sabini in kana da wannan dan odijabel ko bleach kuma ka kara ka dan ka zuba ga ruwa ka wanke ka sake hannuwanka abinci in ya kwana to a zazaha shi kayan a ci shi kuma ya zama to ko da yaushe abincin mu yana ruhe saboda da su taɓe shi to lokacin na in 'ya'yan garka ne waɗanda ake ci ba dole ba sai an dafa su kenan waɗannan ya kamata a ce mu wanke su da ruwa da sabini kuma mu kawo oji eh, javel kenan mu sa musu mu sake mu tabbatar da ƙwayoyin cutar sun mutu sa'annan mu ci kan mu ci su haka nan to lokacin nan ruwa na sha su tuga mutanenmu na karkara wasu sai su ce ruwan nan na kasa sun yi daɗi to a yanzu ko ruwan nan na kasa sun yi ci saboda mi saboda eh, ruwan kasa kasan malaluwa suke to duk bayan garin da akwai ya jawo shi da na yan kulera da na sauransu da masai duka ya jawo su yanar kagar to don ka ɗebo ka sha kana iya ɗebo mu kanka cuta can kuma ka barke ta zawo da amai kuma kai ta yada ta a cikin al'umma to yanzu kuma sai tarayyar najeriya tun bayan saranda tare da mika wuya da 'yan boko haram ke ta yi a kasar wannan batu na ci gaba da daukar hankalin kwararru kwamarad kabir sa'idu dakata da ke zama jagoran cibiyar caja mai fafutukar samar da kyakkyawan jagoranci ya yi tsokaci kamar haka to da farko abin da wannan yake nunawa yana nuna cewa shi wannan aikin ta'addanci ya zo wata gaba wanda watakila a iya cewa gwamnati ta fara samo bakin zaren tunda ai idan ka duba za ka ga waɗannan abubuwa suna faruwa ne lokacin da aka ce ana nasarar yin lugudan wuta ga irin waɗannan masu tada ƙayar baya wanda a wasu lokuta har ana nasara ana kashe musu mutane su ka ce waɗanda suke ƙoƙarin miƙa kansu su ajiye makamai waɗanda suka tabbatar da cewa idan tafiya ta tafiya su ma a iya far musu kuma wannan wani al'amari ne a kamar mu da muka nazarci abin da ya shafi zaman lafiya da kuma sasanta rikice-rikice wato a turanci ana kiran shi peace and conflict resolution wata gaba ce wannan a duk lokacin da ake al'amura na ta'addanci akwai kuma kundi na musamman ko in darasi na musamman da ya nuna ya ya kamata a yi wanda yana kunshi a cikin yarjeniyoyi na tabbatar da zaman lafiya a manyan kundi-kundi na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu dokoki na ƙasa da ƙasa ana kiran wannan tsari a turance disarmament uh, demobilization da kuma reintegration wanda abinda hakan yake nunawa shine su waɗanda a da suka ɗauki makamai idan suka zo suka ce sun ji sun gani za su miƙa makamansu ko dai hakan a karan kansu ne ko kuma a takura musu ma aka yi suka yi haka so ita wannan doka ta yi tanadin cewa a karɓi wannan makamai sannan a tabbatar da cewa an samu wani guri an tsugunar da su an canja musu tunani an dan ba su wani tsari na wucin gadi da za su farfado da tunaninsu a sauke musu wancan tunani sannan ko mu sai reintegration ma'ana a mai da su su shiga rayuwa ta al'umma wanda take rayuwa ta kowa da kowa wanda shi kan shi irin wannan tsarin akwai tanaje-tanaje idan manoma ne su a basu irin noma a basu gonakai a basu kayan aiki waɗanda za su iya yin sana'a a ba su tallafi a ba su jari waɗanda kuma suke da ilimi a sama musu ayyuka sannan a rinka bibiyar su ana ganin ya rayuwarsu ta ke kasancewa wannan duk yana tanaje-tanaje a irin wannan yarjejeniyoyi da kuma dokoki na magance tashe-tashen hankula na ƙasa da ƙasa. Ni bana ganin cewa zai iya zama wani abu matukar an yi wannan tsare-tsare kamar yadda waɗannan dokoki suka tanada amma ka sani cewa dole sai an shigo da duka masu ruwa da tsaki musamman al'ummar gari da sauran waɗanda aka nakasa 'yan uwansu ko aka kashe 'yan uwansu dole sai sun zama suna cikin waɗannan tsare-tsare wanda su ma dama ya kamata a ce an musu wani tanadi na tallafa wa rayuwarsu na basu irin abubuwan da za su rage musu raɗaɗin jikata musu yan uwa ko rashin su da aka yi amma matukar ba a yi haka ba waɗanda suka yi wannan abu kuma aka mai da su cikin al'umma aka ga cewa su an musu wasu tanade-tanade na jin daɗin rayuwa bayan ga waɗanda aka kashe musu yan uwa ko aka illata su su ba a musu wani abu to wannan abin tsuguna bata ƙare ba ka iya cewa a gaba za a iya samun wasu su masu ɗauki matakan ramuwa. Kwamarar Kabir Sa'idu Dakata kenan jagoran cibiyar da ke kula da kyakkyawan jagoranci a Najeriya a hirarsu da Hassan Maina Kaina a Abuja. To har yanzu dai muna tarayya ta Najeriya, inda yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar 'yan kasar, sai gashi kuma matsalar hauhawan farashin kayayyakin masarufi ya jefa 'yan Najeriya a cikin hali na tsaka mai wuya. al'amarin da ya kai wasu 'yan adamawa kokawa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin sashen hausa na muryar amurka salisu muhammad garba daga jihar ta adamawa Bayan fama da matsalar rashin tsaro a Najeriya, sai ga shi kuwa hauhawan kayan masaruhi ya fara cimma al'umman Najeriya. Za ka iya zuwa yau ka sayi kaya domin buƙatar ka, gobe idan ka dawo za ka samu farashin kuɗin ya karu Hakan ta sanya wasu daga cikin al'umman jihar Adamawa suka koka, yayin da na fara tambayar su da sunan su. Sunana Amina Kabiru, gaskiya muna fuskantar matsaloli wurin ƙarin farashin kayayyaki. Kamar jiya na zo na sayi taliya an ce min ɗari biyu da hamsin yau kuma da na dawo suka ce min 270 idan muka yi magana masu shago su ce mana inda suke sari ne to ba mu fuskanci ta ina matsalan yake ba sunana rikatu kwada wallahi gaskiya mu abun mamaki yake ba har rasawa muke yi kayan ko daga masu shaguna ko daga jila ba mu sani ba mai naira dubu ashirin da takwas abun da kwana hukun da ya shige na saye shi dubu ashirin da shida da ɗari biyar haka shinkafa ma so mu mun rasa ko daga ina ne a nashi bangaren kuwa ishaya wani dila ne wadda ke sana'an sai da da kayan tireda a jihar Adamawan shi kuwa cewa suna fuskantar matsala kwarai da masu sayayyan kayan masaruhin. A gaskiya muna samun matsala da mutane. Yau mutum ya zo sayan kaya gurin ka an ka gaya masa farashi zai ce yaushe ne kudin wannan abun ya karu. Mu kuma a kasuwa muka je za a gaya mana ga farashin kaya. Ba za mu iya kin saya ba. Za mu kawo wanda yake da karfin hali ya saya. Wanda ya yi complain za mu yi masa bayani mu ce abubuwan ne ya kara kudi. Kamar su ga yanzu dubu ashirin da biyu ake sayarwa. Kuma kwanaki sati biyu da ya wuce dubu sha tara da ɗari biyar na siya spaghetti ma buwan nan dubu biyar ne yanzu kwanakin baya kuma dubu hudu da dari biyar muke siya mu ma a kanmu yanzu a wurin mu yana dari biyu da hamsin yanzu naira ashirin muka kara dari biyu da saba'in magi ma dari biyar muke siyarwa yanzu kwanakin baya kuma dari hudu da hamsin gaskiya jama'a sai dai su yi hakuri mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana sauki. To ko ta ina ma matsalar hauhawan kayan masaruhin yake tasowa Alhaji Ibrahim 86 shine dai shugaban kungiyar 'yan kasuwa na shiyar arewacin Najeriya wanda na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma ya yakan sanya waɗannan hauhawan kayan masaruhin a Najeriya? Kashi saba'in cikin ɗari duka ba ɗan kasuwan da yake so abin ya tashi irin yadda yake tashi na. Domin in ya tashi ma yana na ɗaya yana mana illa harkan kasuwanci wanda yake duk kasuwa san in ka ƙara kuɗi cinikin yakan koma baya. Na ɗaya na biyu kuma yana zuke jarin 'yan kasuwa. In kana da miliyon ɗaya da kana sayan kaya guda goma misali lekun zu shinkafa in kana da miliyon ɗaya ka in kana sai da shi dubu goma goma kana sayan shinkafa za ka sayi shinkafa kamar buhu talatin ko arba'in a miliyan ɗaya yanzu yayin da shinkafan ya koma dubu ishirin bishi ka sai buhu sha biyar rabin abin da ke saya da miliyan ka daya shine za ka sake saya so kaga ashe jarin kadin ya kara lalacewa wanda yake mai karamin jari ma lokacin ya rufe shagonsa mu yan kasuwa mu yawanci ba su suke kana ya tashi ba amma tattalin arzikin kasa ya haifar da matsaloli irin wa'annan abubuwa musamman mutuwan naira mu bayan matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya hawan kayan masaruhi ma na kokarin jefa al'umman kasar cikin halin su Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya A gaida Salisu Garba da wannan rahoto. To ita ma dai al'ummar yankin jihar agadis na jamhuriyar niger na fama da wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Tun bayan dai da aka bude iyaka tsakanin jamhuriyar ta niger da kasar Algeria watanni biyu da suka gabata. Al'ummar yankin na agadis ta kyautata zaton cewa za a samu saukin farashin kayayyakin na masarufi a yankin wanda ke iyaka da ƙasar ta Algeria. to sai dai har yanzu a cewar al'ummar yankin babu wani sauyi da aka samu to amma a cewar shugaban kungiyar 'yan kasuwa na yankin agadas aminu waje bude iyaka tsakanin kasar ta algeria da niger ba zai sa kayayyaki masarufi su yi sauki ba domin tsadar ta zama ruwan dare game duniya a yanzu iyaka aljeri da nijar bangaren sashen abinci fata alimantarwa da ake ci a nan nijar wannan bude iyaka kusan mutane kasu dogara gare shi su ce lalle lalle hakika da bude iyaka za su ganin kasin arha kuma fannin kayan abinci na kasuwanci shi ita kasuwa tana taya da irin fanni wanda mutane ba su gane shi ko da a ce maka an bude iyaka wani lokaci za a samu kasi tsari kuma ko da an ce maka iyaka tana rihe wani lokaci za a samu kasi arha ya danganta da kayan su kai ambaliya can wajen su kayan ya musu yawa suna neman su rubu da su to sai ka ga sun bar kayan suna shigowa cikin niger da sun ga stokin su ya zama kaɗan ya bai da yawa kuma sai su sai su mace hannu sai su hana kayan hutuwa kenan da haka ake samun kayan sai samu matsala kayan na yanzu fraud ne ake kayan na yanzu dai lodi ne ake yi irin da aka saba shi na can kwanan baya in ma an bude ya kai wannan kaya hanzu ana ne da ake ake ne babu da canza shi dai mai sayan kaya kullun dibe yake dan kasuwa shine mai lahi dan kasuwa ya kowa san a ce kaya arha bangaren wannan iyaka da ake cewa an bude ta mutane suna da gaugawa sai aje hankali tunda aka ce an hurta magana wannan in magana ta tabbata za mu ga musu tabbata wannan karanci ne kaya suka yi kamar can yanzu kayan nan da furar ake hudo su ana hudo su da kadan kadan ne a ce maka mota mota ana son a loda mota mai ɗaukar tan sattin kaya motar nan mai ɗauko tan uku uku za ta tara kayan nan aza kuma kayan nan aka je aka sato su ko kwance maka aka ɗauko su a prod aka zo aka ajiye kuma a koma kuma aje a ɗauko su ana goye a zo a ajiye kuma a koma sai an tara da haka nan to yanzu kan a ce maka an cika mota mai ɗaukar tan sattin da tan uku uku ana hudu daga aljihu ana kawo din ana ajiya ai ba yau bane ba mutane ne ina ba su hakuri a bayan san ga kamar farashi a sama su yi kuka da lokaci in lokaci ya canza duk irin da kake son kai tsara baka iyawa in kuma lokaci ya canza duk da kake son kai tsada kuma dole za ka tsada saboda kai ma tsada ka sayo in ka zo sayan kaya baka samu su ba da ka samu su dole in ka zo ka azalla lade sama dan ka samu to kar a sha'afa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma lokaci ne da sulaiman muni barma zai kawo mana shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Tuhari la yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin Halilu Isa matashin makaho wanda ya kammala karatu a makarantar malamai ta jihar Tawa jamhuriyar Nijar. a shirin da ya gabata bakon namu da ke magana da yawon wasu abokansa makafi da suka yi karatu a aji guda ya yi bayani dangane da kalubalen da suka fuskanta a tsawon shekaru da dama inda a wani zubin sai sun yi bara su samu abin da za su ci sannan su koma ajin karatu sai dai duk da irin wannan sadaukar da kai samun aiki ya yi wuya ga makafin da suka kammala karatu a makarantar malamai kamar yadda a yanzu haka halilu isa da wasu takwarorinsa ke zaman jira duk wadda cewa a can baya kai tsaye gwamnatin nijar ke baiwa makafi malaman makaranta aiki da nufin inganta ilimin yara na kasassu saboda haka yake kiran hukumomi su dubi wannan lamari don kwadaitawa sauran na kasassu fa'idar neman ilimin zamani da duk wani makaho idan ya kare karatu na boko in ya je makarantar horar da malaman makaranta ya ƙarike da ya ƙare shekara mai zauwa zai samu aiki ba tare da an yi wata wahala ba kuwa. To amma yanzu muna wani lokaci ne wanda yake ban san ba eh, gwamnati shin ta dan mance da mu ne ko menene dai ban sani ba. Yanzu sai ya zamanto ba mu iya samun aiki sai kasance ma mutum ya samu horo na koyar da ɗalibai eh, sai ya zamanto ya shekara da shekaru bai samu aka ɗauke shi aiki ba. kuma alhali mu makahi kowa ya san da cewa mu mushanni makahi ba mu da yawa a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar bale a ce mun yi yawan da za ma gwamnati yawa har ta kasa ɗaukar mu wannan shine abun da mu muke ganin gaskiya a nan wurin akwai matsala saboda akwai abubuwa da yawa da suke faruwa da abokanmu waɗanda suke gaba gare mu suna da yawa waɗanda ba su samu aka ɗauke su ba bayan sun ƙare <clears throat> wannan makarantar ta horar da malamai suna nan suna dai zamani suna jira kawai da an hiddo sai a ce sai an yi abin da ake ce ma test wannan na dokar an sai na na dokar malaman makaranta wanda ake jarrabawa a jarraba ka in ka ci jarrabawa ka aboki ka kashe ka karantar to shine duka yan ka yi ba zai wuce makaho ɗaya ko biyu ba wanda ke samu to kaga wannan akwai abin dubawa a ciki ina fatan a gwamnati wannan ta bazum da ake cewa ta zo ta yi gyara to muna fatan ta wayo mu da gyara nan wajen saboda an ce ba a sa ana ganin bisa ga titi muna bara to kaga rashin ɗaukar mu a aikin gwamnati yana nuna ke cewa ana son mu koma inda abin da aka rabu mu da shi ko ba haka ba mu da kanmu baran ba son shi muke ba kenan kaga za ta kai lokacin da kai da kai karatun dan ka samu aiki wanda za ka riƙe mutuncin kanka ka taimaki uwayenka ka taimaki yan uwanka sannan kuma ga larurori da suna jiranka so kai yanzu ba a ɗauke ka aiki ba shin eske gobe za ka iya zuwa ka ba wani makahu dan uwanka shawara akan ya je boko tun da kai baka ga ribar abin ba ai kowa da yake karatu saboda wata rana ya zama mutum da kan shi ya rike kan shi kuma ya taimaki wani musamman iyayensa to kaga in ba ka samu kenan ba wata hujja wadda za ka zo ka gabatar ma wani kananka ko wani ɗanka ko wani abokinka akan ya je ya shiga makaranta ta boko a ya bar baransa ya je ya boko ha ɗauke shi ake samu aiki na gwamnati. Ƙungiyoyinku na nakasassu suna da masaniya akan wannan matsala. To ita ƙungiya tana da labarin ke cewa a yanzu makahi suna zaman kashe wando da yawa ta san da haka nan. Samun ban san ba ko ta san da ko menene yasa ita gwamnati take yi mana irin wannan abin ba amma ni dai abu guda na san da shi an rage yawan ɗaukar makafi a cikin aikin gwamnati gaskiya musamman dai wanda suke harka ta koyarwa. Mm, a iya tunanin ka me ya kawo haka? A iya tunani na irin sauye-sauyen da gwamnati take kawo ne su suka kawo haka nan. Domin a lokacin tun a zamanin gwamnati war ta shuɗe cewa ta Muhammadu Isu. Tun a lokacin da aka kawo wasu tsare-tsare sun a lokacin da mu ma muka fara ganin canje-canje bangare namu domin da na ga muku da mutum ya kare ya kare makaranta wadda ake horar da malamai in ya kare shekara mai zauwa directman kai tsaye zai samu aiki zai shiga sahun ma'aikata zai shiga sahun wanda gwamnati ke biya za a kai shi kuma a inda zai koyar da ɗalibai shi ma dan ya ci umfanin karatun shi to tun ina ga tun a lokacin nan muka fara fuskantar matsaloli mu ma bangaren gaskiya to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin halilu isa makaho malamin makaranta da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya. Malam Sule. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Niyyarsa na shiga fagen masu dambe kwararru ya sa an samu tayar da giran idanuwa. jaridar Ghanaian Times ta tarwato wannan labarin. Jaridar ta ce ra'ayin ɗan damben Olympic wadda ya ci tagulla a ainihin wasannin Olympic da aka gama yi Samuel ta ci shiga fagen na masu damben sana'a kenan ko kwararru ya jawo ta yadda giran ido a nan kasar ta ce a ƙarshen mako ya bayyana da niyyarsa na shiga fagen kwararru na damben imanin sa'o'i 24 kacal da shugaban ƙasa na nada dankwa a kufa ado ya yi masa tarbin ban girma bayan ya dawo daga tokyo olympic games din ana sa ran za a miƙa masa kyautar kuɗi dala dubu dubu goma dangane da irin ƙoƙarinsa. Shugaba Akufa Ado ya amshi rahoton zargin cin rashawa na dala miliyan biyar. Jaridar da Chronicle ce ta ruwaito wannan labari. makomar chief justice ɗin ƙasar nan ko cnn yabuwa dai yana nan yana ga saboda babu wani bayani dahira aini akan lallai an tabbatar da zargin da ake gabatar ga shugaban ƙasa na shi cewar a bincike shi dangane da zargin karɓar rashawa dala miliyan biyar ranar juma'a da ta gabata ne majalisar dattawa bisa shugabancin maga kujerarta na na otio sirbo na biyu za ta fi jubilee house don mika wannan rahoto dangane da kokin da aka yi wa shugaba a kufa ado wadda ya bukaci majalisar ta bashi shawara akan wannan lamari ku daina yada labaran karya dangane da cutar covid-19 jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar kasar ghana ta rawaito wannan labarin kuma ministan labarai kojo upon kurma shine ya yi wannan magana yana mai kira ga 'yan jaridar kasar ghana da su kiyaye gabatar da rahotanni waɗanda za su iya kidimar da mutane dangane da shirin farfado da tattalin arzikin kasar gabanin cutar covid-19 da yake gabatar da muhimmin jawabi na taron karin kumallo na graphic business da stanbic bank a ranar talata 24 ga watan agusta shekara ta 2021 a nan akra mr opanon kurma ya ce irin waɗannan rahotanni na karyawa masu zuba jari gwiwa da kuma ba baki ɗayan jama'a za su kiyaye shiga duk waɗansu harkoki na tattalin arziki da zai kawo ci gaba. Kar ku yadda jam'iyyar NPP su tafi da kuɗin da suka sata a shekara ta 2024. Jaridar da Herald ce ta ruwaito wannan labarin inda ta ruwaito tsohon shugaban kasa john dramani mahamman na kira ga diyan ghana da su kokarata kayan da gwamnatin new patriotic party a shekara ta 2024 yadda za a tabbatar sun yi lissafin shugabanci da sun kayi karkashin wata sabuwar gwamnati da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwanan lamuktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan Da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.